Allah kamu yau alhamis talatin ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu kuma yau sha hudu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun wannan littafi na taskiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an wanda asali littafin ne na babban malami al'imamu al'ajurri muhammad ibn hussein al'ajurri alaihi rahmatullah wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama mu na uku da izinin Allah mun fara bayani akan al-matlabul awwal sharaful qur'ani wa maqasidu tanzili darajar al-qur'ani da kuma manufofin saukar da shi dan me ya sa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da littafin alkur'ani mai girma mun faɗi wasu daga ciki za mu tashi summa wa'adahum ala tilawatihi wal amali bihi daga nan Allah subhanahu ta'ala ya yi mabayinsa alkawari ala tilawatihi akan in sun karanta shi wal amali bihi da kuma yin aiki da shi ba mujarradin tilawa ba shi yasa can da Allah madaukakin sauki ke cewa alladina atainahumul kitaba hu haƙa tilawatihi malamai suka ce hu ay yattabi'unahu yatlunahu haqqa tilawatihi ay hu haƙa ittiba'ihi waɗanda muka ba su littafi suna bibiya alƙur'ani gaskiyar bibiya suna karantawa suna sanin ma'anoni sannan suna aiki da abin da alkur'ani ya hukunta to wanda ya karanta alkur'ani kuma ya aiwatar da abin da alƙur'ani ya yi umarni da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wasu alƙawarra abu na farko an najata minan nar tsira daga wuta mutumin da ya rike alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin zai tsare shi daga shiga wuta hadisi kyakkyawa al'imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laukanan ƙur'anu fi ihabin a ju'ila fi nari lama a harakatu da za a sanya alƙur'ani ya zama a fata sai a jefa shi cikin wutar jahannama to wuta ba za ta ci shi ba malamai suka fassara cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi duk mutumin da ya karanta alkur'ani ya yi aiki da shi su wuta ba za ta ci shi ba wuta ba za ta ci mutumin da ya karanta alkur'ani ya haddace shi kuma yana aiki da abin da alkur'ani yake hukuntawa ba wuta ba za ta ci shi ba kun ga wannan kenan amma sharaɗin ba kawai karantawa ba dole sai da aiki da shi domin mutum na farko da wuta za ta fara kalaci da shi shi ne mahaddacin alkur'ani Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala zai tuna mashi ni'imar da ya masa ta bashi hadda alkur'ani da iya karanta shi a tambaye shi a ce dan wa kai haddasa dan wa kake karanta shi ya ce dan kai mala'iku su ce ƙarya kake yi A li yuqala qari'un wa qad qila ka yi ne don a ce kai malami kai mahaddaci ne kai mai karatun ƙur'ani ne to kuma a riga an faɗa a riga an biya ka sajjalna da hufi hama na sha'u kenan liman nuri an gaggauta masa an bashi sakamakonsa a duniya shi kenan an yabe shi in musabaka ya rikaye na ɗaya an bashi mota an biya mai makka ya je hajji an ba shi gida a an ba shi kaza an ce shi ne gwarzon shekara an naɗa masa rawani ya gaisa da sarkin musulmi ya gaisa da shugaban ƙasa shi ke amma in yi aiki da shi to aiki da ƙur'ani na hukunta masa ba zai yi irin wannan ɗabi'ar ba to abu na farko nan Allah ya yi alkawari duk mutumin da ya karanta alƙur'ani ya yi aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai tsiratar da shi daga wuta والدخول إلى الجنة أبو نذيو الله سبحانه وتعالى يا ما سأل قوه من ذي سيغة الشيعة ذي ساشعة شن الجنة دومين إذا متبش قوت أبو مسيني يقوم فإن الله ذي يأجي شباء الجنة با. وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم رشين يا الله شيء لم يدخلوها وهم يطمعون زي ايه يوامو تنبش قوت أبو ما ذي شقاء الجنة با. akwai ashabul araf wa ala al-araf rijalun ya'rifuna kullan bi simahu a saman a araf akwai mutanen da Allah ya aje su suna gane kowa da alama shi suna gane yan aljanna suna gane yan wuta sai Allah madaukakin sarki idan yana sanya bata musu rai sai ya karkatar da fuskokinsu zuwa ga yan wuta sai ce rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin sai ya Allah suka haɗa mu da waɗannan azzaliman amma kuma me in ana Allah yana son ya faranta musu rai ya sa musu kwaɗayin aljanna sai kuma a karkatar da su su kalli yan aljanna shi ke shi dai Allah zai sa su shiga cikin aljanna amma a farko ba za su shiga ba to kun ga tashin farko mutumin da ya karatun ƙur'ani ya iya shi ya aiki da shi to Allah ba zai sa shi a wuta ba sannan bayan ba zai sa shi a wuta ba al'arafu za a aje shi ba za a sa shi a cin aljanna ثم ندب خلقه إذا هم تلوا كتابه daga nan kuma Allah subhanahu ta'ala ya nema a wajen bayinsa shine nadaba ai talaba ya nema daga bayinsa idza hum talaw in har suka karanta alkur'ani ko za su karanta alkur'ani to ga ababen da ake bukatar shi an ya tadabbaruhu shi tadabburinsa abin da ake ce ma a tadabbur ne an nazru ila aqibatil amr kallon ne karshen abu shine tadabburi yanzu misali kin zo zaki tsallaka titi sai ki hango mota ta zo a guje to tunanin da zaki tsaya kina yi yanzu idan na shiga titin nan zan iya kaiwa kafin motar nan ta zo inda nake mu ta dabburi sunansa domin me na ila aqibati amriki kina tsayawa ki ga me sakamako me karshen abin da zaki kai Tun aka ce tadabburul qur'an ana so mutum ya kalli ayoyin yi musu kallon tsaf yi musu tunani mai zurfi sai ya gane Allah subhanahu wa ta'ala yake son a yi idan an karanta waɗannan ayoyin shi ne ta dabbu afalam barul ƙaula, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwali aw lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun afala yatadabbaruna alqur'ana ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلم يدبروا القول Allah ce بس su tsaya sun kalli مبني mu ba ne su tsaya su kalli me ake son sun san fassarar su am ya ce a ba a humul awwali ko ko dan abin da ya zo musu bai zo ma iyayensu na farko bane aw lam ya'rifu rasulahu ko ko wasu san annabin nasu ba ne manzon da aka aiko musu fahum lahu mun munkirun shi yasa suke masa shi Allah kuma ya ce afala yatadabbaruna al-qur'ana wai ba za su cincin suna kallon me ake son su yi idan sun karanta alƙur'ani ba ne walau kana min indi ghairi lahi da alƙur'ani ba daga Allah yake ba da waje dufi ikhtilafan katira to da sun samu saɓani saɓani mai yawa da cin karo a cin alƙur'ani amma daga Allah yake afala ya tadabbaruna alƙur'ana Allah ya sake yin tambaya tambaya ta cikin abin da ake aikatawa afala ya tadabbarun alqur'ani wai ba za su tsaya cikin ba ne game da alkur'ani an ala qulubin aqfaluha ko ko an sanya ma zukata makullai ne an kukulle su sai Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ai littafin alkur'ani littafi ne da muka saukar masa da shi mubarakun kuma littafi ne mai albarka a ayati don su tsaya su rika kallon me ake son su yi bayan sun karanta ayoyinsa su tsaya su titini game da ayoyin alkur'ani to abu na farko ce nan idan idan an Allah ya so kada alkur'ani dan ai tadabburin sa na biyu wa yatafakkaru fihi bi qulubihim sannan su rika tunani game da ayoyin Allah alkur'ani fi qulubihim da zukatansu mutum ya riƙa ji a zuciyarsa wannan fa maganar Allah ce وفضل كلام Ala على سائر الكلام كفضل الله على خلقه fifikon maganar Allah a kan maganganun da ba na Allah ba kamar fifikon Allah ne a kan halittinsa sau daga lokacin da mutum yake karatun alƙur'ani fa kan ma khatabar rahmana kalili in ji hafiz alhakali ce kamar mutum yana magana da Allah ne kai tsaye kai tsaye kamar mutum yana magana da Allah ne to ya tsaya yana wannan sannan na uku wa idza sami'uhu min ghayrihim ahsanu istima'ahu sannan idan suka ji wani na karanta alqur'ani to su kyautata saurara idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turhamun idza quri Alƙur'anu idan za a karanta Alƙur'ani. kinga tun kafin a fara karantawa kenan fastami'u lahu ku saurara Alƙur'anin, ku saurara ku ji wa ansitu kuma ku shiru al-istima'u ma al-insat a saurara yi shiru a saurara abinda Alƙur'anin yake faɗa ba Allah bai ce ma'uhu ba sai ce fastami'u lahu wakilin istama'a yana zuwa ya ta'adiyya ko da lamu a ce fastami'u lahu sannan kuma yana zuwa da ila istama'a ilaihi ana zuwa shi wadaka ko a ce istami'u lahu ko istami'u ilaihi to sai Allah ya zaɓi sai ce fastami'u lahu lahu wannan lamun ɗin kamar ana nufin mutum ya ɗauki kanshi ya ba ƙur'ani domin lamun ce asalin abin da take fa'idantar wato fidul milk mallaka wato idza quri alqur'anu idan za a karanta alqur'ani fastabi'u ulahu ku ɗauki sauraron ku da baki ɗin ku ba alqur'ani shine fastabi'u ulahu eh alu sama'akum ko sama'akum lil qur'an ku sanya jinku ya zama ne ya zama ga qur'ani ku sauraro wani abu in ba shi ba a lokacin da ake karanta shi sai kuma aka tsara sai aka yi dallage sai aka ce wa an situ lahu wa an kuma ku shiru al-insat mutum ya zauna zai magana shine insati amma suka ce ba zama ba ka magana kawai ba a'a ta yi shiru domin so kake ka gane wani abu shi kuma al'insaf yana da bambanci da asamtu asamtu da asukut mutum ya zauna haka nan kawai yana karanta wasiƙar jaki yana karanta wasiƙar jaki bai san abin da yake saurara ba ba wani abu yake son ya gane ba amma idan aka ce an fata al'insat to kai shiru ki shiru da niyyar ne da niyyar fahimtar wani abu to yanzu ga yake an ce fastani ulau sai aka ce wa an fito wa an fito ku wani iri al'insat a samt au a sukut lidarbi alfaham a saurara a shiru don nufin a fahimci wani abu wannan aya tana da mahimmanci sosai da mun tsaya mun fahimce ta to ba za mu sa karatun alkur'ani kuma mu rika surutu ba ba za mu ji wani yana karatun alkur'ani mu rika magana ba manzo Allah sallallahu yana karantar da sahabbansa alkur'ani ya ciki fa annama ala ru'usihim tayra amma an dora musu tsuntsaye ne a kawunan su suna gudun si adna fa fatatiya tsuntsaye irin waɗanda ba su yadda da mutanen nan ba kamar kanari wanda da mutum ya yi mafi karancin motsi to za su gudu su bar mutum to kama an dora musu waɗannan tsuntsayen a su haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. suke sauraron manzon Allah su salama na yuqri'uhumul qur'ana a lokacin da annabi suna ke karantar da su alqur'ani to shine ahsanu istima'u kun ga wannan matsalar ta alistima gabaki ɗayan ta muna da matsala a cikinta. kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ya zargi waɗanda ba sa da husnul istima wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu alladhina utul ilma madha qala anhum sallati ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum idan suka zo ba za su saurari abin da ake faɗi ba sosai fikhul istima yana cikin matsalolinmu a yau kuma har 'ya'yanmu ba ma koya musu a lokacin da zaki aiki yaro zaunar da shi ya kamata ki ki lissafa mishi abin da za a sai ki zo kina mishi magana ki ma kina kina ma mutum bi magana a lokaci da da komin bokiti ce kai je kaka siyo min ashana sai wanda kika ce je dauko bokiti sai je dauko miki cokali shi kuma wanda kika ce je siyo miki ashana sai je siyo miki alayyahu ba husnul istima ɗaya daga cikin malamai yana ma ɗansa nasiha yana cewa ya bunayya ta'allam husnal istima kama da ta'allamu husnal Ya yace ka koyi kyakkyawan saurare kamar yadda kake koyan kyakkyawar magana to balle al-istima'u ila kitabillah al-istima'u ila kitabillah sauraren littafin Allah subhanahu wata'ala yana da wani matsayi na musamman da sauran maganganu ba su da shi wanda ba su bukata irin wannan sauraron so daga mu kyautata saurare a lokacin da muke makaranta kada ki saki a wata fassara ki ce ai sai lokacin da ake fassara ma baki ji abin da aka ce ba kada ana wani bayani hankalin ki ya tafi ki zo ki ce a aike baki ma san bayanin da aka ba a lokacin yana da kyau matuƙa sosai sun alama halkahu daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya sanar da halittinsa annaman talal ƙur'ana duk wanda ya karanta alkur'ani wa arada mutajarata maulahu alkarimi kuma yayi nufin yin kasuwanci da Allah majibincin al'amuransa alkarimi mai daraja yayi kasuwanci shine ka zuba jalinka wato uwan kuɗi da niyyar uwa kuɗinka ta dawo sannan kuma ka samu ɗoriya shine abin da ake ci mishi arribahu asalin abin da mutum ya zuba shine suke ci mishi asunnan ko to rasul mal in mutum ya abin da ake bukata rasul mal ya tabbata uwan kuɗi ta tabbata sannan kuma me a samu arribahu a samu riba an kasuwan da iya kasuwanci yana son ya samu me arribhul mudha'af ribar da ta ninka ribar da ta ninka kasuwa ƙwararre yana son haka to duk mutumin da ya kiranta alkur'ani da nufin ya kasuwanci da Allah subhanahu wa ta'ala annahu yubihu ribha alladhi la ba'dahu ribhu to Allah zai ba shi riba ribar da bayan ta ba wata riba da ta fita duk mutumin da ya kasuwanci da Allah subhanahu wa ta'ala na karatun alkur'ani to shikenan Allah zai ba shi riba abin da yake nufi yana nufin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur sai li wasiyahum ujurahum sai ce wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذا كن غم تاقي أكتشينا يتشي وأن دسكي كرنت لتافن الله سبحانه وتعالى sannan suna sallah sannan suna ba da zakka daga cin abin da muka ba su na dukiya to yarjuna tijaratan lan tabu fatansu da wannan abu da suke karatun alkur'ani da sallah da zakka to shine wani kasuwanci suke da ubangiji lan tabur kuma kasuwancin da babu asara a cikinsa lan tabur ai lan babu halaka a cikin wannan kasuwancin ba wa kuɗi ba wa kuɗi to sai Allah ya nuna cewa asalin kasuwancin shi sun ma'auratun kitaban da dina safaina min ibadina sannan muka gadar da alƙur'anin nan littafinmu da bayinmu da muka zaɓa allazi nasafaina min ibadina awrasna alkitaba muka gadar da littafinmu ga waɗanda muka zaɓa a cikin bayinmu to sai Allah ya ce sun kasu gida uku faminhum zalimun li nafsihi akwai mai zalunta kansa ga hadda alqur'anin kuma ga tsula tsiya ya haddata alqur'ani amma kuma me akwai tsiya taɓa kiɗi taɓa karatu sannan muqtasid shi kuma shi ne wanda ya tsara farillai abubuwan da Alƙur'ani ya umarni da su na farillai sai ya tsare amma baya na nafila in yi salloli ga baki ɗaya baya a sunan rati ba baya ƙiyamun laili baya tsayuwar dare amma kuma ga haddashi amma duk farilla ana kiran sallah to yana sahun farko in azumi ya zo zai yi azumin farilla amma bayan wannan azumin lafiya shi kalobe da olsa bai da komai ba zai sake wani azumi ba kun ga muku tasir kenan ya je aikin hajjinsa sosai ɗaya ba zai sake komawa ba in ya ba da zakarsa ta shekara to baya sake kuma fitar da wata dukiyarsa ya ba wani na fila shi ne muktasin. sai sabi bil khairati bi iznillah sai wanda kuma ya kasance mai rigegeniya zuwa ga ne alkhairai da izinin Allah shi kuma shi ne wanda bayan ya tsara farallai sannan wayo addin nawafil sannan yana karawa da nafilfil yana ba da yana in yi sallar farilla kuma zai nafila idan ya azumin farilla zai yi azumin nafila idan ya hajji na farilla kuma zai ci gaba da bibiyar aikin hajji yana nafila aikin hajji nafila kuma zai je umara sannan ayyukan alkhairi duk waɗanda ba wajibai ba yana kokarin aiwatar da su to sabiqun bil khairati bi idnillah ke Allah ce zalika huwa al kabir wannan shi ita ce falala babba kasance ne sabiqun bil khairati na na ishe radiyallahu ta'ala an hata ce dukkaninsu za su shiga aljanna amma ba lokaci ɗaya ba ko ce aka ce zalimu li nafsihi da muqtasid su shiga aljanna lokaci ɗaya zaki ce a bai kamata ba domin muqtasid ya huwa ya fi zalimu li nafsihi zalimu li nafsihi akwai yiwuwar sai ya shiga wuta in ya je jarun ko ya je remedial ya gyara matsalolinsa deficiencies ɗinsa duk suka tafi to daga nan sai a mai da shi shiga aljanna hmm? muktasid shi kuma ana masa fata ba zai shiga wuta ba amma ba zai zama matsayinsa ɗaya da mai sabiqun bil khairati bi idnillahi aljanna ba to kun gani ko to wannan ita ce riba Allah ce yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan ki wani kasuwanci da Allah subhanahu ta'ala kasuwancin da babu asara a ciki kasuwanci ne wanda babu asara riba ce zalla riba Allah ya bamu sannan wayu arrifahu barakatal mutajarati fi dunya wal akhirah sannan Allah subhanahu ta'ala zai nuna masa albarkan wannan kasuwancin da yayi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira tun a duniya makarantar alqur'ani baya asara sai dai ba ƙur'anin yake yi ba ma damar mutum zai rike alƙur'ani to ba shi ba asara ba zai taɓa asara ba ba a ce sai ya zama mai dukiya ba amma Allah zai ba shi ne zai ba shi kasul aish zai ba shi albarkar rayuwa da shi ne mutanen kirki za su rika masa addu'a duk inda ka ji Allah saka da alheri Allah shirya ma zuriyarka Allah ya maka kaza wannan ya isa idan mutum goma za su maka addu'a in Allah bai karɓi addu'an mutum ta ba to zai karɓi mutum ɗaya ta mutum ɗaya ya fara ka tula to ya isa nan ga natsuwa da mutum zai samu duk mutumin da ya zama makarancin alƙur'ani natsuwarsa ba za ta zama daidai da wanda ya zama ba makarancin alkur'ani ba wancan kullum yana magana da Allah natsuwa tana karuwan masa shi kuma wancan yana bagar ɗinsa ina rayuwarsu za ta zama ɗaya to kun ga waɗannan to a dunkule waɗannan su ne ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya so da alkur'ani don su alkur'ani ya zama kariya da duk mutumin da ya riko da shi a matsayin abin da zai ba shi kariya Allah ya saukar da alkur'ani don ya zama shari'a Allah ya saukar da alkur'ani domin ya zama wadata Allah ya saukar da alkur'ani domin ya tsara mutane daga shiga wuta Allah ya saukar da alkur'ani don ya zama haske da mutane su ga inda kamata su bi Allah ya saukar da alkur'ani domin ya zama waraka game da cututtukan da suke cikin zukata Allah ya saukar da alkur'ani domin ya zama tausayi da kuma ƙarin shirya ga masu imani sannan kuma Allah ya saukar da alkur'ani dan ayi imani da shi ya saukar da alkur'ani dan ayi aiki da muhkaminsa a halasta halas a haramta haram sannan Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani dan ai imani da mutashabih mai rikita wadda fassararsa ke da rikitarwa sannan kuma a kula da misalan da alkur'ani ya buga sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani in an yi ruku da shi to ba a shiga wuta za a shiga kuma aljanna sannan kuma Allah ya sauka da alkur'ani dan ai tadabburinsa a rika tintintini game da shi sannan a rika yin tunani a cikin zuciya game da ayoyinsa sannan kuma idan an saurari alkur'anin daga wani wanda ba kai kake ba ke kike karantawa ba to a kyautata saurarinsa kai wannan an kulla kasuwancin babu asara a cikinsa tsakanin makarancin alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine al-matlabul awwal al-matlabu thani manhajul kitab abu na biyu da ake neman a sani kafin shiga asalin littafi manhajul kitab tsarin da shi al-imam Muhammadu bin Muhammad rahmatullahi ta'ala alaihi ya bi domin tsara littafinsa kowane malami da ya rubuta littafi to yana da manhajinsa wato tsarin rubuta littafinsa to ne manhajin al-imam al-ajuri rahmatullahi alai a wannan littafin nasa na akhlaqu hamalatil qur'an jami'u ma zakartuhu wa ma sa'azkuruhu insha Allah bayanuhu fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam malan al-ajuri yace jami'u ma zakartuhu abinda na ambata wa ma ta'azkuruhu insha Allah da abinda zan ci gaba da ambatansa in Allah ya so a cikin wannan littafin bayanuhu fi kitabillahi azza wajal ka'ida da na sama kaina ko da ban ci aya ba ce to ila aya ce na faɗi ma'anarta ina jin kun fahimci haka ai a baya wa sunnati rasulihi sallallahu wa sunnati rasulillahi sallama sannan kuma bayanin da cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga na biyu dama waɗannan su ne al'aflan al'aflan al alaihima al'aslani al-muttafaƙi alaihima su ne tuwasu waɗanda aka yi ittifaƙi a kansu فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر idan mutum zai yi koyi to yi ruko littafin Allah da sunnar manzala sama wannan ne tsarkin wanda ka aiko shi da littafi wanda ya kasance ka aiko shi da addini mai tsarki wa aslu usuliyal qur'anu dusturil ilahiyyu wa sunnatu ahmad al-mukhtar li zadun waliriyu wa ma yaqdihi maqdiyun wa ma yanfihi manfiyu ne hikima yana cewa wa aslu usuliyal qur'anu ya ce asalin sun da mai riko da su alƙur'ani shi ne alƙur'ani distorin ilahiyu shi ne tsarin rayuwa ta kuma daga Allah ya ce. sai ya ce wa sunnatu ahmad al mai lizadun sannan kuma sunnar manzan da sama ita ce guzirina wali rijiyo kuma da ita nake rayuwa domin ita ce ruwana da zan sha in koshi in koruki shi فما يقضيه مقضي وما ينفيه منفي abinda alkur'ani da sunna suka tabbatar suka yanke to shine yankacce abinda suka kora kuma ya koru kun ga waɗannan kenan sannan wa min qauli sahabatihi radiyallahu anhum sannan kuma abu na uku shine zan kawo maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قول الصحابي malam, ما لم أو مغنى الصحابي هجة ما لم يخالف وما لم يخالف غيره sahabi idan ya faɗi magana ba a samu wanda ya saba mata ba a cikin yan uwansa sahabbai ta zama hujja shine ne can a imam Ibn al yake cewa thumma as-sahabatu inda faqdika sunnatan fa'ulaka ulaka nuhan wa ahlu basairi ce sannan maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin sahabban manzan su sama su ne ahalu nuhan su ne ma'abota kaifin tunani wa ahlu basairi kuma su ne waɗanda Allah ya ba su kwakwale na musamman to maganganun da al-Imam al-Ajuri zai kawo a cikin littafin nan ko dai su kasance suna cin alkur'ani mai sarki ko su zama cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma na uku su kasance da maganganun sahabbai wa sha'iril ulama'i da kuma sauran malamai shike ijma'u ummatina wa qawlu nabiyyina mislu an-nusus li dhil kitab az-zahir kaga maganganun malamai ce su maganganun malamai fassarori ne na alqur'ani da sunna da kuma maganganun sahabbai wa ana azkuru minhu ma hadarani zikiruhu insha Allah sannan zan ambaci abin da ya zo min ne na iya tuno shi a lokacin da nake rubuta littafi wani abin da zai burge mutum da malamanmu magabata shine mafi yawancin littafan da suke rubutawa ba komawa suke su duba wasu littafai ba abin da suka haddace ne komai haddacewa suke yi shi yasa sai su rubuta littafi suna kan hanya باية باية الإمام الآجري الإمام ابن القيم يا ربو تلسافا سجاد المعاد في حدي خير العباد من يمن يم مجلده قداد ير ينا فدي ينا شي وانا ربو تلسافا لن ألوك سنتنانينا با أوجي إيك با في حال السفر والقلب شذر مذر شي ألوك سنتنانيكي تفيا حالا تفيا نكي تنانينا با أوجي إيك با sannan kuma jikina bai da lafiya shi ne sai ce da Allah a ɗanyi haƙuri da wannan a ci da haƙuri mujalladai biyar eh, a ci da haƙuri ita kanta wannan maganar da yake larabcin da ya yi na bayanin yadda ya rubuta littafin da yanayin da yake ciki ya kai shafi ɗaya da rabi in aka ba mutum aka ce ya haddace wata lura mai kyau zai koya ai wanda na dan faɗa kun dan ji daɗinta. ta eh, ko ya ce wal qalbu shadara nazar ko da nan kawai aka tsaya ai kun san larabcin mai daɗi ne eh, shi ne wannan so da aka sai ce abinda zai ambata abinda ya iya zuwa masa a tunaninsa ne wallahu muwaffiqu fi dalik Allah nake fata ya datar da ni a cikin wannan وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتعدبوا به أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموا وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن kafin ambaci أخلاق أهل القرآن kafin in shiga kai tsaye in fara ambatan ɗabi'un makaranta alƙur'ani mazuwa alƙur'ani mutanen alƙur'ani wa ma yanbaghi lahum an yata'addabu bihi da kuma abin da ya wajaba a gare su su ladabci da shi azkuru fadla hamalatil qur'an to zan fara faɗa musu falalarsu eh, idan mutum ya san matsayinsa a jami'a a jami'a idan mutum zai karanta zai karanta lo to a aji dai suna da wani darasi da suke cin shi legal method a ciki za a yi ta ziga kai a nuna maka kai ba ɗaya kake da sauran mutane ba sunan ka lanet pass wai kai ka san komai bayan an ta ka an nuna maka lauya ba daidai yake da mutane ba daga nan sai a zuwa fara maka akhlaqu al-muhamat al ethics ya ce to ga abin da ake son kai ga abin da ake son kai ga abin da ake son ka zama ga ɗabi'unka ga ka ga halayenka to kowa hanya ce ta musulunci idan kina so ‘ya'yanki su zama mutanen kirki to su faɗa musu kalalan mutanen kirki to daga nan sai ki zo sai ki faɗa musu ya ake zama mutanen kirki to shi ma nan hanyar da ya bi ba wannan ɗariƙatu tarjih hanyar kwaɗaitarwa ta hanyar ne, ta hanyar sukwanta ma mutum waɗanda ake sanya zama kamar su shi an faɗa musu matsayinsu ga su ga su sai ce to ba girin girin ba taimai eh. misali sai ki ce kina son ɗan ke zama ɗan kasuwa sai in kai zama ɗan kasuwa za ka riƙa kaza za ka riƙa kaza za ka riƙa kaza kai kaza kai kaza kai kaza kin gama faɗa mushi fazailu tuja kwallon yan kasuwa to daga nan kaifa tasiru tajiran yaya za kai ka zama ɗan kasuwa yaya za kai ka zama ɗan kasuwa <clears throat> amma sai da aka faɗa mushi kwallon yan kasuwa to kafin a faɗa mana ɗabi'un mahaddata alƙur'ani ko masana alƙur'ani to me falalarsu shin mutane ne su kamar sauran mutane a gari ko ku a'a suna da wani matsayi a wajen Allah ta'ala mahalicinsu na musamman da Allah da kansa ya ba su manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ambata falalarsu suna da su suna da waɗannan falalolin to mu fara jin su in ji Allah alaihi sannan sai a zo a faɗi ɗabi'unsu liyargabu fi tilawatihi wal amali bihi domin su waɗanda ake karanta ma littafin su yi kwaɗayin karatun alƙur'anin wal amali bihi da kuma kwaɗayin aiki da shi wattawabu'i sannan kuma su zama masu kankantar da kai liman ta'allamu minhu malamin da suke koya a wajensa aw allamuhu ko kuma almajirin da suke koya mawa ita ce ka'ida malami ba a san ya zo mutu kaddiri idan malami ya zo mutu kaddiri ba za a yi fahimta karatun shi ba kuma karatunsa baya da amfani sifa farko da ke zubar da malami ya zo mutu kaddiri mutu kaddiri na farko dai ba za a mai gyara ba ya wuce gyara shi shi masu ne ne. Eh. shi wancan da aka ce mishi alagabata gabata malam alhaji kai ya je hajji ya dawo ya sake koma hasu uku a nan hudu aka ce mai alhaji ya ce wushe dan annabijo to kaga shi yanzu shi annabijo ne ba laifi ba zinibi zunubi ya kuskure kaga ta babu ke a cikin malamai magabata akwai malamin da malami ne bi ma'anar kalima amma malaman hadisi suka aje shi gefe guda in yau kika ga sunan shi a cikin hadisi hadisin ba'isi hadda yana da ita ba tamamul hibs tamamul dab kuke cewa ba to tamamul dab to huwa tamul dab amma ina ya samu matsala a sa daga cikin ɗabi'un wannan malami rahmatullahi alai cewa yake shi ko sallah ba zai fito ya haɗa sahu da mutane ba eh, kai ka zo kana hada sahu da jahilai ya za a ce jahili zai na haɗa sahu da shi a masallaci kawai sai ya rika yin sallar shi a gida a gida yake sallashi baya fita har shi ne yake faɗa yake cewa kamar da alimamu zahabi yake ruwaito masa a cikin shehu alamin nubala da kuma littafin su mizanu a tidal yake cewa shi ba zai fita ba haɗa sahu fa innal musafata ma'al awam tuhibbu bil muru'ati haɗa sahu da garin mutane kai kowa ya zo ka haɗa sahu da shi yake zubar da mutunci yake yi shi ne sai alimamu zahabi sai ce la'ana allahu hadhihi almuwata allati tamna'u min min huduri sala ta Allah ya kinye ma wannan mutuncin da ke hana a zo a ha'ai sallah da girman kai ko babban malami ne in mutum yana karanta hadisi zai ga sunan shi da yanayin kawai suka ji an faɗi sunansa a cikin hadisi to amma da zaran ya shigo a cikin hadisi ba hadisi ya tashi aiki ifi malamai suka tashi sai a zo a ce tarakahul ulama uli takabburi malamai sun kyale shi an dena saboda girman kansa kuma wallahi babban malami to ka mutum ya zo mai tawazu sannan su shi kuma almajirin dama shi aka kuma so ya zama mai tawazu mai neman karatun domin shi shi malamin da ya karatun idan yana da girman kai kyale shi zai amma ya riga ya yi karatun kuma duk da haka za a samu su wanda za su ce a mu dai za mu iya sai eh. akwai ɗalibin da yake da naciya ko da malamin su zai rika sanya kirmi ne ya sa doya ya cika ta ya yi safara a saman shi to zai zo ya karatu a wajen shi yi akwai almajirin al'imamu malik rahmatullahi alaihi da ya yi wani ɗan rashin ladabi al'imamu malik ya ce a mashi bulala uku ya ce in ji kullum ka yadda za ka min bulala uku ka ban ko da hadisi ɗaya ne to ni na yadda kullum in zo a min bulala uku a tattaula min sannan sai a ban hadisi ɗaya to kun ga akwai wannan to amma sifa barba sifa babba da ake son malami ya sufanti da ita cikin manya-manyan sifofi ya zama yana da tawazu ya tawazu ga ɗalibansa ya tawazu ga sauran mutane ya tawazu ga 'yan uwanshi malamai shi kenan sai karatun shi ya zama mai fa'ida Allah ya sa mu zama haka to kun ga abin da zai fara faɗi kenan falalar su mahaddata alƙur'ani ko kuma makaranta alƙur'ani gabaki da albabul awwal babi na farko fadlu hamalati alquran fadalar madauka alqur'ani in an ce hamala mun fassara a jam'u hamil ne in an ce hamil shine wanda yake dauke da abu wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur hmm? kaga wa hamalnahu muka dauke shi hmm? wa hamala ya dauka ko to hamil mai ɗauka to nan malamai suka ce aka ce hamalatul qur'an la yuqsadu bihi huffazul qur'an an zahril qalbi ba ana nufin duka sai alaramoni wanda suka haddace alqur'ani ba a hamilul qur'ani shi ne duk mutumin da ya shagala da alqur'ani ko da bai haddace shi ba yana cikin hamalatul qur'an kamar yadda aka ce ahlul qur'an yana ciki duk mutumin da ya shagalta ya ba alkur'ani rayuwarsa yana ma alkur'ani hidima ko da bai haddace shi ba baki daya to yana cikin hamalatu kitabillah kuma sannan yana cikin ne yana cikin ahlul qur'an yana cikin mazuwa alkur'ani mutanen alkur'ani akwai mutanen da Allah ya marayuwarsa albarka sai ga su ba su haddace alkur'ani ba amma kuma ta sanadiyarsa an haddace da yawa akwai wasu daga cikin malamai haka za ki gan su tun a can da to falalarsu so da ka kowa ya kokarin ya ga me zai iya ba alkur'ani a ɓoye wace gudunmuwa zai ba alkur'ani sannan wani ɓangare ya ware a cikin rayuwarsa ya ba alkur'ani da girma قال الله عز وجل ألا يشي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم شرا وعلانية يرجون تجارة لن تبوه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله لن ودن ده سكي كران تلتاف ألا سكي بي بي السع أنفسراتكو يتلون مكتشي تلا شيني تتبع شيني يبي بي. daga cikin fassarorin da aka samu ibn abbas ya ce tuluna ay yattabi'una suna bibiya alqur'ani yatluna kitab allah suke bibiya alqur'ani suna karanta shi bayan sun karanta shi suna fahimtar sa bayan sun fahimce shi suna tadabburin sa domin tadabburu fawqa al-fahm sannan bayan haka sun dauki alqur'ani ya zama shine hakimi ne musu hukunci sannan sun ɗauki alkur'ani a matsayin littafin da za su yi aiki da shi kamar yadda sai na abubakar radiyallahu ta'ala an yake cewa da zan rasa allura ta a cikin duhu in na karanta alkur'ani zan iya ganin ta allura kafa allura a cikin duhu ce zan iya gano ta a cikin alkur'ani sajidu na abubakar radiyallahu anhu yana nuna ne duk wani abu da ya kubuce ma mutum na shari'a to in ya koma alkur'ani zai same shi duk shiriyar da mutum yake nema yanzu wannan hauma haumar da ake yi a duniya an ƙi littafin Allah ne amma da an ba alkur'ani wallahi talla ba za a shiga wannan hauma haumar da ake ciki a cikin duniya ba kuma duk wanda suke kan alkur'ani ba sa cikin hauma haumar a ruɗe a yi nan wuru a ruga da gudu a ce a yi yamma sai ruru a je sai a ce a ba nan ba ne sai a ce a dawo kudu ri a dawo ba haka ake tafi yanzu a duniya ba yanzu wani mai hankali ya kamata ya rika kafa hujja da amerika yanzu mai hankali ya kamata yanzu a wannan abubuwan da suke faruwa a amerika ya kamata mutum yanzu ya zama amerika ce makomashi ya zama wajen da zai rika sha'awa yana hujja da ita ana dabba a majalisa ana doce-doce ana harba bindigogi su ne kuma da an yi magana su ake kwaikwaya a mulki to ko amerikan da muke koyi da ita ba haka kake yi ba kake koyi da amerika la shirye ka kuma kake yi mu kan fama yi abin kunya to a dawo ƙur'ani kowa ya dawo ƙur'ani ya gani bature ba na ciwo marubuci ne don kasar ingila marubuci ne na adabi yana da rubuce-rubuce da ya rubuta littattafai na novels masu yawa yana faɗa yana cewa da duniyar da take cikin hayaniya a yau za ta bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muhammad to da sai ta fitar da sai ta fita daga cin hauma hauma da take ciki ture ba na an ne ne har ya mutu bai musulunta ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya matse shi ya faɗa kun haƙƙu ma shahidat bihi adau kai gaskiya ita ce abinda eh, abokanan gaban ka suka maka shaida a kai sai wani zai ba da labari kanka ana tambaya ce ta wani ni ba ma shiri da shi amma gaskiya mutumin kirki shi ce na magana ta kariya shi ne sa ka kirki da shi sai ya sake ba da amsa ce saboda shi mutumin kirki ne ko ni kuma ɗayan ne Allah shi to ka kun gani innal ladina tuna kitaballahi wa aqamus salah kuma suka tsaye da sallah babu yadda za a yi mutum ya zama makarantar alkur'ani amma baya iqamus salah iqamus salah al-imam at-tabari a cikin tafsirin saye dogon sharhi game da iqamus sala shi shine tun daga farko mutum ya koyi yadda ake yin ta san kuma lokutanta sannan ya yi ta cikin tsarki kun ga san yadda ake tsarkin kenan ya san yadda ake alwala sannan ya zo ya yi ta a kan ta bayan ya san lokacin sannan kuma mutum ya zo ya yi ta yana da kushu'i yana mai ba da farillai yana mai tsara sunnoni yana mai kula da mustahabbai yana mai tsarkin ababen da aka haramta yin su a cikin sallah yana kauce ma abubuwan da suke ruhai. in yadda hatimul asab rahmatullahi alai yake siffanta sallarsa ce kan zo in tsaye da sallah ina cikin tsarki in yi tabbara ta girmama Allah in tsaya ina karatun alkur'ani girman Allah na bayyana a gabana sannan in yi ruku ina mai ƙanƙantar da kai ga Allah in ɗago in tsaya domin girmama Allah sannan in yi sujada ina mai ƙara ƙasƙantar da kai ga Allah har zuwa ƙarshen sallata sai ya ce wa ma'a zalika idza qadaytuha akhafu an la tuqbala minni yace duk da wannan abin da ne amma ina jin tsoron kada in na gama sallah kuma Allah bai ansa ba kun ga bainal khawfi war raja'i ce tsakanin fata da kuma ne da tsoro to iqamus salati ce wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suka rika abin abinda muka ba su Shirran. a ɓoye. malamai suka ce nan nafila ce idan mutum zaki ma wani kyauta to kake zo kawai ki bayyana a fili kyauta ɓoye ta ake son a yi wa rajulun تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يديه gayatal ikhla'i kenan cikin mutane bakwai alladina yuzilluhum Allah fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu akwai mutumin da ne tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha Ya sadaka wata irin sadaka ta nafila ya ɓoye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har hagun shi bai san abin da dama ya bada ba ghayatul ikhfa'i kenan wannan na amma ne wa alaniya zaka kenan fatafarilla ita so ake a bayyana kada ki sake a rika cewa kina da kamfani kaza kina da kamfani kaza amma kuma sai mutane su zo suna fira wai kina da kuwa a azhiri zaka take ki bayyana ke wannan ba a bukata boyewa domin shaida mutane za su yi ai ai ba a san wani ko yana zaka kai ka taba jin zakar shi ko to Allah shi kyauta yarzuna tijaratan lan tabur suna fatan wani kasuwanci da Allah subhanahu wataala kasuwancin da ba zai asara ba babu halaka a cikin wannan kasuwancin kuɗi zai dawo uwar sannan kuma za a samu riba kuma ribar muba'afa abu'afin muba'afa Allah yake liwaffiyahum ujurahum Allah ya musu haka ne dan ya cika musu ladar jikinsu sai aka yi jam'in ajiru din sai aka ce ujur ba ɗaya ba wa da min fadlihi sannan kuma bayan ya basu ya kara musu abinda ake ce ma fadlu shine a ba mutum abin da ba hakkinsa ba Shi ne fablu a yi. ce zalika fadlullahi yutihi man sha. fallalar Allah ce na ba wanda yake so wanda yake so to kun ga fablu ke ba innahu ghafurun shakur Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanci da manya-manyan siffofin nan guda biyu sifatul gufran wanda ke nuna mai karatun alkur'ani Allah zai gafarta masa zunubinsa sannan shakur Allah subhanahu wa ta'ala mai godiya ne shi ya halicce ka yasa ka mai aiki kuma idan ya yi kai ya gode ba kuma godiya Allah subhanahu wa ta'ala ba ta fata baki ba ce godiyarsa ba ta fatar baki ba ce kawai shi ce na ce na gode a godiya ce da tukwici kuma idan ya tashi tukwicin shi baya tukwici daidai yadda aka yi ko kuma ya kalli ne aka masa sai ya ka. mutum ya yi aikin alheri ɗaya ya ba shi goma daga goma da kuma ya ninka zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma ila abu afin kasira ai ta ninkawa ninkin da ba shi da iyaka to ne wannan waye yake wannan shi yasa da ya ce a bashi bashi ma sai ya ce fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana waye zai ba Allah subhanahu ta'ala bashi rance in ya tashi biyan sai nan ka masa to haka idan mutum ya aikin alkhairi Allah subhanahu ta'ala idan ya tashi biyan sa to zai biya shi kuma ya ninka masa kuma ya ninka masa ya ninka masa ya ninka masa Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wannan babin ba zai gamu mana ba akwai hadisai guda uku ɗaya na anas ɗaya na abdullahi bin amr bin as ɗaya kuma na ibn mas'ud sai mu bar su sai a majalisi na gaba in qaddara Allah liqa wal baqa sai mu karanta su sai mu kuma karanta babin da yake kusa da shi da abin da Allah ya sauƙaƙa a gare mu ya sauƙaƙa a gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته